ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن وخير الهدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة في النار ثم أما بعد ورحمة الله وبركاته godiya الله تبارك وتعالى wata'ala wanda ya daidai wanda lokaci da muke shigo da kafa wani akbar na al'imam Allah ji kansa da rahama da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da tana talata da ran takwas ne ga watan jima'i shekara ta da bakwai bayan hijirar mazan Allah da sallama daga maka zuwa madina wannan shi da shekara ta dubu biyu 2020 wanda ko mun kwana cikin gabar da ƙarshen Allah ƙarshen annabawan Allah cewa shine annabi sallallahu alaihi a inda yake cewa akhiru Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabawa kuma wani akari da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani abu da lokaci kore mana cewa da makana nihin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aiko mashi wani sako ko wahayi a bayan kasa daga annabi sai zama wahayi ya babu wani wahayi babu wahayi wa ina shi ne karshen annabawa shi ne cikamakin wanda wannan kuma yana nufin cewa uh, manzanci annabi sallallahu alaihi manzanci muka ce uh, sallallahu alaihi wa sallama to abin da ke faruwa game da su Ko wani annabi ne zuwa ga wasu wannan al'umma kuma ayyanannu ina fahimta sai ka ji an ce aiko annabi Isa alaihi salatu salamu shi ma ga bani Isra'ila aka aiko shi annabi zuwa ga Adawa ina salihun aiko shi zuwa ga Samudawa haka za kuma cikin wurin su annabawa da suka gabata banzancin su ba gamamme ne. ta huskar duk duniya ba yawwa shi a raga lokaci guda sai inda ka mi inda ka wata huskar kuma annabtaka ko manzanci wa sallallahu alaihi sallama shine huskar zamani saboda ah, ga wani annabi an aiko shi a tsawon lokaci rayuwar shi ta kare a can sai Allah ya turo wani annabi da da'awa kuma a bashi manzanci da cewa zo da shi na tsarin shari'a ya shafi shi da ya gabace shi ko ku gani ba eh, annabawan Allah ta wannan ba su kamar ne hudu da farko duniya ko ina da ko ina ba na ɗaya ke sannan na biyu za a ta fuskanci dukkan zamani ba yawwa ko ne annabi aka aiko da zamani da da littafi da kaza sai shi da kaza kun gani sallama da Allah ya aiko shi da zuwa ga duniya baki daya ko ta suka kowa ne ko wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran Allah ta'ala ce ba mu aiko ka ba face bashiran wa nadira kana mai da aljanna kuma ka nemi su gargadi da barka manzanci annabi sallallahu alaihi to sai zama cewa ya yi kun gani ko ga mutane Asia da kowa yake an aiko to ta fuskar zamani bambanta da sauran annaba da suka gabace shi to sai zama duk zamanin da rage duk manzanci ya shafi wannan ta yadda babu wani cewa manzancin sa ko kinsa yanzu an shafe shari'a ta zo mai kun gani shi ne akhiruhum na kitallaba wanda muka ce kuma wannan malamai jima'i da ita dukkan wani mutum fa ta cewa annabi karshen annabawa sallallahu zama babu shakka kafarta mutum da ke da itikadin cewa akwai wani a turo ko zai turo bayan annabi to babu shakka bane da muka share cewa ah, wannan kungiyar Rabi'atul Alamin Islami sun kafa da wani tsara cewa ah, wannan kungiyar mashahuriya da ake ce ma alqadiyaniya ko ahmadiyya ko gulamiyya duk da kake kira ta ita ce cewa wannan mutane kafirai ne kuma aka karara cewa saudiya kada su ba su damar su shiga hajji ko umra saboda suna da itikadin cewa ahmadul gulam alqadiyani annabi kun gane ko da irin falsafa da tawilin da suka yi ta faɗi a wancan lokaci ko a wanda akidar tasu to almuhimmi dai an kafirta su tabbas duk da sha suna sallah suna kaza ila akhirih amma dai an kafirta saboda suna da da'awar cewa akwai wani annabi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gane ko to wannan shi ne uh, wanda muka ce akwai dalilai masu yawan gaske da suka sa malamai suka yi jima'i akan cewa annabi sawa salama shi ne karshen uh, manzanni ne karshen annabawa daga cikinsu akwai fadan Allah ta'ala ma kana Muhammadun a ba'a ahadin min kuma walakin rasulullahi wa khataman nabiyina ko cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kasance uban wani namiji ko wani daga cikin mazajen ku ba amma shi manzon Allah ne kazalika cikamakin annabawan Allah saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama muka ce shi bai haifi wani mutum namiji ko kace da namiji da girma ba balantana kai tunanin dan nasu zai ci gadon annabta shi kun gane ko don haka da ƙarshe Allah ce walakin rasulullah amma annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne sannan cike da cewa khataman nabiyina kuma shine cikamakin annabawa kun gane ko kenan shine annabi na ƙarshe saboda ka ba wai khataman nabiyina ka mani wai shine kawar annabawa ba kawai da muka ce mutanen da suke biyan shi Ahmadul Gulam Al-Qadiyani shine fasaran da suka yi ma'ayar a kuskurance kuma da rashin biyan tafsirin magabata babu wani daga cikin magabata da ya ce khatamun nabi na shine zobe ko kawar annabawa ba wanda ya fassara wannan illa su kawai da haka khatamun nabi ne na cika maki annabawa bal hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sun tabbatar da wannan ma'ana ya zo cikin bukhari da muslim a hadisin abu huraira Allah shi da shi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam yake fuddiltu alal anbiya'i bi 60 yake wuditu jawami al kalimi سنيتي ونسرت بالرعب أو ترواير ونسرت بالرعب مسيرة شعر سنيتي وأهلت لي الغنائم سنيتي وجئلت لي الأرض طهورا ومسجدا أو ترواية وجئلت لي الأرض مسجدا وطهورا سنيتي وأرسلت إلى الخلق كافة سنيتي mahallin shahid ganin shi hadisin sai ce wa khutima biyan nabiyuna wa khutima biyan nabiyuna wani hadisi abin da yake cewa shine fuddiltu alal anbiya bi 60 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an fifita ni akan annabawan Allah da suka gabata da abubuwa guda shida Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskar daraja da falala akan sauran annabawan da suka gabace shi da wasu ababe guda shida na farkon su yace utitu jawami alkalim an an bani haɗaɗɗun kalmomi shi ne jawami alkalim wannan malamai suka ce abinda ake nufi da shi wallahu alam shi ne cewa baki sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya samu shi wata irin fasaha ta yadda zai faɗi jumla gajeruwa amma za a iya maka bolon gudanar littafi da abin da suke kunshe da shi na ma'ana ba ku gani ba wato takaitacciyar magana zai yi a mata kunshi abubuwa masu yawan gaske wannan an baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan kun gani akwai sabi da ya zo wurin shi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mishi ah, kai mani wasiya ausini ya rasulullah sai annabi bai ce mishi ko ba sai ce shi la ta gaba ta ce karka mishi haka kawai ce mishi la ta gaba mutum ya ta maimaita duk abin da ya sai shi mishi la ta gaba karka shi ya zo nan la ta gaba ka jumla ce mai gajeruwa amma in ka ga sharhin da malamin suka ma la ta gaba sai kai ma ha abin da ke cikin la ta gaba ina na ma'ara to eh wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shi baka yake kirga shi shine uditu jawami jawami alkalim sannan yace wani sattu bir ru'bi an taimake ni akan abokanan gaba bir ru'bi ta hanyar saka musu tsoho abokanan gaba Allah ba ni nasara ya taimake ni akan su ta hanyar su a saka musu tsoro muka ce ga wata riwaya yake masira ta sharko tsawon zango na tafiyan wata daya wannan aka ce ana ishara ne ga irin taimakon da Allah tabaraka wa ta'ala ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin tabuka ha yakin tabuka kun ga wuri ne tabuka tare nisa daga Madina amma baiki sallallahu alaihi wa sallama Allah taimake shi akan waɗannan abukanan gaba ta hanyar saka musu tsoro tun kafin ya zo shi yasa kamar da muka shawo iya wasu yayi muna nanatawa cewa malamai sun tabbatar sun karara cewa shi yakin ka asalin ba a ma kafsa faɗa ba an dai kimtsa shi kuma annabi ya fita kuma ya je tabuka amma ko da ya je mutanen Allah saka musu tsoro sun gudu to yanzu wani shine wani sirtu bin ru'ubi sannan ya ce wa uhillat lil ahli tamin shin ganimomi ganima shine dukiyar da ake samu idan aka yi yaki ko kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dukiya idan mutane musulmi suka yi jihadi tsakanin da arna aka samu dukiya ba ba raba ake shin yi ba kun gani tara ganimar kawai ake yi sai a jira wuta kawai za ta sako daga sama sai ta shi yanzu ko wani wuta ta cinye wannan dukiyar ta ganima shine alamar da take gwada cewa Allah ya karbi wannan aikin nasu na jihadi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi aka ce a tunda wannan ganima dukiya ce tana da kima ba sai wuta ta ce yi ba ku dauke kai kurawa kun gani sannan yake wuzu ilati al-ardu eh, wato masjidan wa tahura ko tahura wa masjida an saka mani kasa ta zama abin yin tsarki shine tahuran abin da zaka yi tsarki da shi kun gane ko saboda ka zaka dauki kasa kai istijmari kuma kai sallah lafiya ka goge fitsari da kai da da dutse ko da wani foge na kasa ko eh, dutse da haka alakul da hada ko haka ba sannan zaka dafa kasa kai mi taimama kai sallah da wannan duk babu shi eh, eh, annaba da suka gabata kun gane ko sannan wa masjidan an samu ne kasa ta zama masallaci wato dukkan kasar Allah za yi dafa ta kai taimama za ka iya daukan wani bangare na ta kai izu jimari kai sallan ka lafiya lau ta maka tsarki sannan ƙasa ko ina ta Allah an saka ta ta zama masallaci gare ka kai musulmi da kana iya sallah wurin in dai ba najasa a wurin ba kun gani zakuwa masallaci kai sallah shi wannan wato salloli na farilla yana da kace da ni wani babi ne na daban da falalansa da da hukuncinsa amma mujarradin sallah duk inda ta kama za ka yi sallah sai ka sallah ka ba wani abu to su kuma annabawan suka gabata Allah ya shar'anta musu yin sallah amma abin da ka mamaki ko ina kake ba ka yi sallah ba sai ka je masallaci ko ina kake inda sallah ta ba ka yi sai ka je masallaci wanda kaga mu ai ba haka bane to wannan shine eh, waju ila zil ardu tahuran wa masjida ko masjidan wa tahura sanai ce ursiltu ila khalqi kafan ai ko zuwa ga talikai baki daya kun gane ko abin da kuma hadisi da ko wa ma sallaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira yace wa ursiltu ila al-khalqi kafa ai ko zuwa ga talikai baki daya saboda ka duk duniya gaba ɗaya manzanci annabi ya shafi ko ina da kowa mahalli shafi cikin hadisin in ba kuma ce na yi wani wuri shine wa khutima biyan nabiyuna an cika annabawa da ni wa khutima biyan nabiyuna an cika annabawa da ni sallallahu alaihi wa sallam wato bi ma'ana shine annabin karshe shine Allah cika annabtaka da shi sai da babu wani annabi a bayansa kun gani to wannan shine abin da ke nuna maka tabbacin fadan Allah tabaraka wa ta'ala wa khatamun nabiyina ko wa khataman nabiyina tabbas ana nufin ƙarshen annaba ko shiga muke annabawa amma ba kawar annabawa ba ko zube annabawa ba kun gani kazalika zo cikin bukhari da muslim har yau cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ga wa ali bin abi talibin Allah shi yarda da shi yake ce da shi anta minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di yace anta minni kai ali bin abi talib matsayinka a wuri na zaman ka dan uwana makusanci na bi manzilati haruna min musa kamar matsayin annabi haruna ne da annabi wa da annabi musa ba yan uwan juna bane yan uwan ne yanzu annabi yana so ya gwada wato matsayin aliyu gare shi yallahu anhu da zama shi makusancin shi dan uwan shi ce zaman ka aure da kasan kamar annabi haruna ne da wa da annabi musa anta minni bi manzilati haruna min musa to amma annabi haruna Annabi Allah ne ko in ce in fara da annabi musa Annabi Allah ne annabi haruna wa ne Annabi Allah ne yanzu don ya tabbatar ma mutane cewa aliyu ba annabi ne ba yawwa nam aliyu matsayin shi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta huska kusanci da zaman shi dan uwa kamar annabi Musa ne da annabi Haruna amma bambanci shine annabi Musa annabi ne annabi Haruna ma mi to amma shi Ali ba annabi ne ba sai ce illa annahu la nabiyya ba'di yace sai dai da lamarin yake bambancin tsakanin yadda nake da kai da kuma yadda annabi Musa yake da annabi Haruna shine cewa ni babu annabi mi a saboda ka kai ba annabi ne ba kuma la nabiyya ba kaga yana nufin cewa babu wani annabi la aliyun wala wani yawwa za haka annabi shine shugaban annabawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya zo cikin buhari da muslim kazalika a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi yake cewa wato kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum kanat bani isra'ila kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum yace kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar yace bani isra'ila sun kasance annabawa ne suke musu jagoranci annabawa ne suke jagorantar su yace kullama halaka nabiyun duk lokacin da wani annabi ya rasu khalafahu nabiyun sai wani annabi kuma ya zo ya mai a bayansa ina fata kun gani yawa saboda ka su wani isra'ila annabawa ne suke jagorantar lamarin su gaba daya in wannan annabi ya zo yi da'awansa ya rasu sai kuma Allah ya tada wani annabi ya ci gaba da wannan jagoranci da wannan aiki kun gane ko kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun sai ce wa innahu la nabiyya ba'di ce to amma yadda lamarin yake ni la nabiyya ba'di babu annabi mi a baya saboda ka annabi sallallahu alaihi shine karshen annabawa kun gane ko ah, al-hadith ibn kasirin rahimahullahu shi ma ya ambata a a tafsirinsa cewa riwayoyi da suka zo da lafazin cewa la nabiyya ba'di riwayoyi da yawa da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda cikin su yake cewa la nabiyya ba'di babu annabi a bayana fa yace to irin wannan riwayoyin sun kai haddi tawatur wato riwayoyi ne wanda baka ma aiki ga sunan da yawan gaske kun gani ko wannan shine abinda malam ya yi mana ishara zuwa gare shi da yake gaya mana cewa wato wa akhiruhum wa khairuhum muhammadin sallallahu alaihi sallama to wani shine wa akhiruhum amma dasa da yace wa khairuhum za ga shi a shafi na takwaso ko kashi kashi fakara da yace wa khairuhum muhammadin sallallahu alaihi sallama wato mafi alkhairin annabawa shine annabi sallallahu alaihi sallama wato yana nuna annabi ya fi kowa alkhairi ya fi kowa falala ya fi kowa darja a wurin Allah kun gane ko to wannan haka yake eh, malamai suka ce ba wai kaɗai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama shine mafi alkhairin annabawa ko ya fi su falala ba ya ma fi kowa falala daga cikin halittar Allah ko ba gani ba wato dukkan halittun da Allah ta'ala ya yi itlaqan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa matsayi da daraja da ɗaukaka a gurin Allah madaukakin sarki wannan kuma malamai suka ce shi ne abin da aka yi jima'i akan shi gaskiya kun gani wani shi ne abin da malamai suka yi jima'i akan shi cewa annabi ya fi kowa daraja daga cikin halittun Allah ah, ya inganta cikin abin da Bukhari ya roto a ah, Muslim ya roto Maiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana sayyidu waladi adam wala fakhar ana sayyidu waladi adam wala fakhar yace ni ne shugaban duk wani dan adam babu alfahari cikin wannan magana to ba ina wannan magana ne da alfahari ba amma duk wani mutum kenan annabi ce shine shugabansa sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi to sai al-Imam nawawi a sharhin da ya masa sahih Muslim kun gane da yazo kan wannan hadisi sai ce wa hadha al-hadith wannan hadisi da annabi ya ce ana sayyidu waladi adama wala fakhar ni ne shugaban duk wani dan adam babu alfahari cikin wannan magana yace wa hadal hadisi wannan hadisi dalilun ala tafdilihi sallallahu alaihi wa sallama ala al-khalqi kullihim yace wannan hadisi hujja ne dalili ne mai gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya fifita shi akan halittu gaba daya kun gani saboda mi sai alimamu ne yake cewa li'anna mazhaba ahli sunnati wal jama'a musulunci domin abin da an mazhabi na ahlus sunnati wal jama'a ne cewa annal na su yan adam afdalu minal mala'ika sun fi mala'iku daraja kun gane ko to kun san wannan tattauna face mai tsawo tsakanin malamai cewa wai da yan adam da mala'iku wafi daraja eh kun gane wasu malamai su ce mala'iku sun yi daraja wasu ce jinsin na adam ya fi daraja to sai almamu nawawi ke cewa mazhabin ahli sunna wal jama'a kan mala'ika ya fi daraja ko mutum ya fi daraja sai ce shine cewa sun dauka cewa dan adam sun fi mala'iku ne daraja yana mazhabin ahli sunna wal jama'a anna yi adamiyina cewa su yan adam afdal min al mala'ika sun fi annabawa falala sun fi su daraja kun san me yasa ahli sunna suka tafi akan wannan duba da cewa annabi cikin jinsin bil adama yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka idan ka zo kace da ni mala'iku sun fi adam daraja yanzu kana so kace da ni mala'iku sun fi annabi bi tunda shi annabi ya mutum sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai ce wa huwa sallallahu alaihi wa wasallama afdalul adamiyina annabi sallallahu alaihi wa sallam shine fi kowane dan adam daraja idan yan adam sun fi mala'iku daraja shi kuma annabi duk wani adam ya fi daraja ka gina annabi ya fi daraja ke kun gane ko yawwa wa huwa sallallahu alaihi wasallama afdalu adamina wa ghayrihim yace annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi mafificin wato kowane dan adam da ma wa'anda ba ɗan adam ba kun gane ko to wannan shine saboda haka wato wannan shine abinda malamai dai suka tafi akan shi suka yi nassi akan sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine fiyayyen annabawa bal shine yayyan halittar Allah kuma wannan shine mashhurin zance a cikin dukkan rubuce-rubucen da zaka samu da malamai kun gane ko to shi sama ce wa khairuhum sallallahu alaihi sallama to a ci gaba a wurin dai sai ce wal mazkuruna fi kitabillahi kun ga shi ha wal mazkuruna fi kitabillahi khamsatun wa ishiruna yace wayanda aka ambata su annabawan kenan cikin littafin Allah alqur'ani kenan khamsatun wa ishiruna annabawa 25 ina fata kun gani sai mu tana kwanakin baya akan adadin annabawa da manzanni da aka wani wanda mashi. to yanzu yana so ya ce da kai to cikin qur'ani kan annabi nawa aka ambata suna kun gani shine wal mazkuruna wal ta tafi Allah 25 annabawa ne guda 25 ko yawwa to sai ce nu'minu bihim tafsilan ko to wanda bawon guda 25 da aka ambata aka ambata cikin Qur'ani to zamu yi imani da su tafsilan ararrabe silla silla kowa zamu yarda shi da sunan shi tunda na siyami ya ambace shi yawwa shine wani mu'minu bihim tafsilan zamu yi imani da su ararrabe silla silla ko wani musa annabi wani ga sunan wa haka da kamar da Qur'ani ya ambace shi kun gane ko wayannan annaban guda 25 su ne kamar haka akwai Adam na ɗaya nan na biyu akwai nuhu alaihi salatu wa salam akwai idris akwai hudu akwai salih akwai ibrahim akwai isma'il sannan kana da ishaq da yaqub da yusuf kadalika kana da lutu sannan kana da shu'aibu da yunus da musa da harun akwai iliya akwai zakariya akwai yahya akwai alyasa akwai zulkifil akwai dawud akwai suleiman akwai ayyub akwai isa sannan na 25 shine muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah shi wato aminci Allah tabbata gare su baki daya wayannan sune annaba guda 25 da suka zo cikin alqur'ani mai girma kun gane ko to malamai suka ce cikin wayannan annabawan kuma da Allah ya ambace cikin alqur'ani mai girma to kuma akwai wayanda malamai da wasu dalilai na shari'a suka tabbatar da cewa wato kamar su ne ake ce musu ulul azmi minar rusul ulul azmi min ar-rusul kamar kace cikin wayannan annabawan to sune kategori na farko wanda suka fi sauran annabawan mi matsayi da daraja wurin Allah kun gane ko ana kiran su ulul azmi min ar-rusul shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ma har sai da Allah ta'ala ya masa ishara da su da ya haƙurantar da kuri irin nasu fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار هو cewa fasbir kama sauran ulul azumi na rusul kai haƙuri ya kai ma'aiki sallallahu cin zarafi da cutar wanda ake maka kama sabara ulul azumi min rusul kamar da ulul azumi daga cikin manzanni suka yi haƙuri kun ko to wayannan ulul azumi daga cikin manzannin guda biyar ne kamar da isha da farkon su shine annabi nuhu alaihi salatu wasalam sannan da annabi ibrahim alaihi salam sannan akwai annabi Musa alaihi salam sannan akwai annabi Isa alaihi salamu sannan na ƙarshen su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun gane ko ah, su ne kuma aka ambata kamar yake cewa malamai sun tabbatar da su wa'annan annabawan da sunan su cewa su ne ulul azmi na rusuli ah, dogaro da cewa Allah ya amince su wurare guda biyu kun gane ko na farko Allah ya ce wa iza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza yace wa iza akhadna minan nabiyina mithaqahum ka tuna lokacin da muka riki koyan annabawa daga hannunsu kenan ko daga gare su sai aka game annabawa gaba ɗaya wa iza akhadna minan nabiyina mithaqahum dukkan annabawa gaba Allah ya riki alƙawari da su to sai zo ya specify ya zo kuma ya ware wasu ya ce wa minka kaga kai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga ne na farko kun gane ko shi ne na farko zaka muka ce yana cikin shi ne na farkon ulul azm ba sai ce wa min nuhin ko ka tuna lokacin da muka rike alƙawari daga annabi nuhu nabi kenan sanwa ibrahim da annabi ibrahim na uku kenan ko da annabi Musa wa Isa ibn Maryam da Isa dan Maryam sai to wa akharna minhum galiba sai yanzu kaga wannan jenin da suka zo guda biyar a wannan muka daga cikin nasoshin da malamai suka dogara da su akan cewa wannan annabawan su ne ulul azmi minar rusul a wani wuri yace shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi auhaina ilayka wama wasaina bi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam o ita ko ana aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura al mushrikin ma tad'uhum ilayhi ya yace shara'a lakum min ad-din Allah ta'ala ki ga manzo Allah sallallahu alaihi cewa an shar'anta muku addini an shar'anta muku ku yi riko da addini ku bi addini musulmi irin wannan addini da Allah ya shar'anta muku ya ba ku umarnin ku bi shi ku yi riko da shi shine ma wasa bihi nuhan irin wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa annabi nuhu wasiyansa cewa ya rike shi ya bi shi irin shine kuma aka aka aka yi muku wasiya kuma aka shar'anta muku bi shi sannan ce zai wallazi auhayna ilai irin wannan da muka yi wa sa gare kai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda da addini annabi nuhu da addini annabi sallallahu alaihi wasallam duk guda ne shara'a lakum min dini ma wasaina bihi nuha wallazi aika sai ce kuma wa ma wasaina bihi ibrahim kazalika da irin wannan abin da muka yi wa annabi ibrahim wasu guda ne yo shine addinin musulunci wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa kun gani ko to yanzu kun ga ayan tana cewa shara'a lakum min dini ma wasa bihi nuhan suna annabi nuha yake wallazi auhayna ilayka ka ka wani zamiri na annabi bi kenan ko sai na bihi ibrahim uku kenan ibrahim wa musa hudu kenan wa isa da kuma annabi isa alaihi salatu wasallam zaka dukkan eh, na annaban da muka ambata a baya guda biyar kaga an ambaci su a cikin wannan nasi anan ma ambaci zaka ga wayannan su ne ulul azmi min ar-rusul to addinin da Allah ya shar'anta musu ko yi shi zuwa gare su ya ba su umarni da su riko da shi su bi shi shine irin addinin da aka yi ma annabi sallallahu wahayinsa da haka shi yasa cikin ya cike ayar da cewa ana qimu dina wala tatafarraqu fihi ina fatan gani ku tsayar da addini wala tatafarraqu kada ku rarrabu cikin addini kun gane ko saboda ka addinin nan a wurin Allah dukkan shi guda ɗaya ne kun gane ina so in ce da ku tun daga annabi na farko da Allah ta'ala ya aiko har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shine annabin kashi game da muke faɗi yanzu dukkanin su addini ɗaya ne Allah ya kuma shine addinin musulunci inna saboda a wurin Allah babu wani addini wanda ya yarda da shi ko ya aiko shi imam musulunci ba kun gani saboda dukkan annabawan wannan musulmi musulmi kai musulmi ne mutane su duka baɗin su duka su musulmi shi yasa aya ta ce irin addinin da aka shar'anta muku shine aka yi wa annabi nuhu wasiya fa shine aka yi wasiyarsa ga Ibrahim da Musa da Isa haka kun gani yawwa to shi yasa Allah ke karrarawa a wani wuri cewa duk wanda kuskura ya rike wani addini wanda zai yi wanda wannan addinin ba musulunci bane to sam sam sam Allah ba zai karba ba komi kokarin da ya cike komi ikhlasin sa Allah ba zai karba ba wa man yabtaghi ghayra dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin Allah ta'ala ce dukkan wani mutum wani irin mutum ne wanda yake wani addini wanda ba shi ba a matsayin addinin da zai yi muka ce duk yadda kake ganin kama addinin cikin shi akwai wasu abubuwa da kake ganin su masu kyau ne ko da kake ganin shi mai ikhlasi a annaba ko kamun kai ko kaza to in dai ba bane duk yadda kaga addinin ya cika wasu abubuwa masu ma'ana Allah ce falan yuqbala minhu ba za a karba masa ba don ba addini wasu ba su wannan addini kuma da kace wa fil akhirati min al khazir alahira yana cikin tababu wasu asara kun gani ko yawa saboda ka annabawan Allah dukkanin su musulmi ne ba ba wani ba wani annabi da yake ba yahudi ba wani annabi kirista ba la dukkanin su musulmi to malamai suka ce wa'annan annabawan guda biyar da muka ce sulul azumi an kira su suna ulul azumi ar rusuli ne saboda karfin niyyarsu wato Allah ya samu su wata azima suna da karfin niyya sannan su zama tabbas daren dakam akan manhajin da Allah dora su akan shi sannan da daukan takalifin da Allah ya dora musu da kuma jurewa dukkan wata cutarwa da barazana ta abnata da kafirai kun gane dukkan takalifin da Allah dora musu to sun yi haƙuri sun dauke shi ba su taɓa kasawa ba sannan duk cin zarafi da abin da aka yi musu na ra'uwa sun samu sumudi da juriya da tsayuwa a gaban wannan kun gane ko to shi yasa Allah ta'ala ya ya ya ambace su da ulul azmi na rusul ta wannan huska don haka shi yasa annabi adam alaihi salatu wassalam da yake shi Allah ta'ala ya umarce shi da wani abu umarni daga Allah baro-baro amma ba iya cika wannan abin ba bisa wani abin da Allah ya masa sai zama shi ba a sa shi cikin ulul azumi din ba kuma baro-baro Allah ya ce wato mun yi wa annabi Adamu umarni ko yawwa wala kar ahidna ila Adamu min qabl fa nasiya yace wa lam najid lahu azma wala kada a hinna ila adama min qabl yace mun yi ma'annin umarni tun gabanin haka mun ba shi umarni cewa wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min az-zalimin wannan shi ne umarnin da Allah ya masa amma sai ce fana siya sai annabi ya muhimmanci ko sai shi zai mantar da shi wannan umarnin da Allah ya masa ash-shahid sai ce walam walam najid lahu azma ba mu same shi da wannan azma karfin niyya ko azima din da yake cikin wancan da Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi min rusul ya aka ce to walam najil lahu azma ba shi da wannan azmi din to da haka muka ce malamai sa su wannan sun zama ulul azmi ne muka ce saboda wato suna da ainihin sabaki da azima da da da, da hakuri da kuma daukan takalifin duk abinda Allah ya azama su ba tare sun kasa ba wallahu ta'ala a'lam sai malam yake cewa wa man ankara nubuwata ahadihim kafar kun gan shi wa man ankara nubuwa yace to duk wanda yayi musun annabtakan ɗaya daga cikin wannan annabawa kafara ya kafisa Allah ya kare mu duk wanda ya musun cewa annabi wa ne ba annabi ne ba to yace kafara wannan mutum ya kafirta yawwa wa man ankara nubuwata ahadihim duk wanda ya in ko kanta cikin wa'annan annabawa na Allah kafar wannan mutum ya kafirta kun gane ko malai yana faɗin wannan magana ne saboda kan samu wata talallabiya ta ɓangaren wasu mutane saboda eh, wata falsafa ko kuma ka ce dai zamiya ta shaidan kun gane ko ah, wasu daga cikin al'ummomin da suka gabata da annaban suka zo suka musu da'awa tsaftatacciya tatacciya daga Allah madaukakin sarki da annabawan suka tafi suka bar su annabawan a bayan su to saboda lai'a muka ce da bata Allah shi kare mu da hasada a wani lokaci kamar da sunan sunshi suka ishara sai zama annabawan da Allah ya turo bayan annabin da Allah ya turo musu sai suka ce ba su yarda su ko ku gani ba sai suka ce mi kadai sun yarda da su annabi sun, amma wani annabin da zo wayan shi ba su yarda shi ba to kaga wani kafir shi kun gane abin kani wato bi ma'ana ko da mutum yanzu yana awan cewa ya yi imani da annabi musa ya yi imani da taurar da waye da sauransu sai da annabi kalama ba ina ɗaya daga cikin bawan allah to yanzu shi ya kafirta da zaka samu wani shi kuma ya ce da kai ya yi imani ya da annabi Isa ya da injila kaza ila akhiri amma kuma bai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma kafiri ne kawai kun gane haka ko cikin waɗanda suke da awan biyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kuma wasu saboda jahilci da wasu dalilai na eh, kuskure dai su kuma sai su kalli wasu daga cikin annabawan Allah da suka gabata kuma su lalace baya gare su suka zama abin da suka zama suka faɗi abin da suka faɗi game da wani annaba munana kun gani to yanzu wani abin ya ci ko ku gani ba to kaga wani shi kuma kuskure ne babba kuma shi wannan duk wanda ya shi ala tun babu shakka kafiri bi ma'ana kamar da mutum ya zai ku zai ina fata gani ko ko ko <clears throat> ko annabi Isa masallam kamar annabi Musa kamar mutuwar bi Isa annabi Musa shi saurari irin Yahudawa abin da suka ɗi da shi shi kalli lalacewan Yahudawa sai ce to annabi Musa ma bai da shi a matsayin annabi Allah to kaga wanda kuskure ne kuma hadari ne ko mutum ya kalli annabi Isa da irin yadda Allah ne uwar shi ma Allah ce matar Allah ce wa haka shi allu sai mutum ya kalli wannan kasantar da shi to annabi Isa ma shi bai da shi to kaga wannan muka ce babban kuskure ne kuma duk wanda wannan alama ta ya kafirta kun gane to shine ma'anar cewa wa man ankara nubuwata ahadihim duk wanda ya karbe daga cewa na annabawan kafara ya kafirta saboda ka annabawa Allah dole su gaba da kun gane ko yawwa wannan shine kaida dalili malamai suka ce shi ba rarraba shi ka ce na yarda kaza ba yarda kaza ba aje zuwa la komi wanda Allah ya wajabta imani shi ne gaba daya amma ka ɗibi wani sashi ka bar sashi ba maka wannan ba imani mutum ba zai yi imani da sashen annaba ko sashi littafin Allah ya ci ya butu cewa sashi ba wato kamar yadda wasu littafan Allah ya ce ya amma wasu littafan bai yarda su ba ta zo hukumcin sa a wurin Allah dil ta ma gaba da bai su shi kafiri ne kawai ɗauki wasu annabawa daga cikin annabawan Allah ya ce su ya yarda da su amma annabi wani da annabi wani ko wani annabi yake bayar da shi to gaba ɗaya a wurin Allah da kun gane ko haka Allah ya bayyanar game da alqur'ani ko littafin Allah yake afatu azul kitabi takfuruna bi ba'd ko yake wa ra'um zalika minkum illa khizun fil hayya yace shi za ku imani da sashen littafi ku bar sashi ko afatu minuna bi ba'd alkitabi za ku imani da sashen littafai wa takfuruna bi ba'd ku kafir sashi Kur'ani a nan za ka ɗauki wani fas na Kur'ani? Qur'ani da shi sashi ka lissa al-Qur'ani ka ce baka yarda sashi ba ka kitabu yana nuna al-kutub littafa a fatumi nuna bi ba'd al-kitab za ku imani da sashi littafan Allah Wata wa takfuru wa tukafitu wasu sashi da kuke baka da su ba Allah ce kuma jaza'u man yaf'al zalika minkum wa ba abin da ke sakamakon wanda ya aikata wannan a cikin ku illa khizyun fil hayati dunya fatiha da sozartawa da walakanci a cikin rayuwar duniya sannan wa yi rantu da ila ashaddil azab gobe kiyama za a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba saboda ka ba ya daukan mutum ya dauki wani bangare ya bar mi ya bar wani bangare ba a yi haka da gaskiya saboda ka duk shari'a za ka yarda ita duk annabawa Allah za ka yarda su duk littafin Allah za ka yarda su duk mala'iku Allah za ka yarda su haka kun gane ko yawwa haka zaka ji Allah ta'ala yana cewa innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ta'ala ce ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina azaban muhina Allah ta'ala yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi ci tabbas waɗanda suke kafircewa da Allah da manzanninsa su butulcewa Allah da manzanninsa matsayin su ga yadda yake irin na mutane wa da suna cewa numinu mai ba'd mun yi mai da sashi wa nakfur mai ba'd kuma mun kafa cewa sashi to mun yarda da sashi sashi ba mu yarda su ba su dake su ɓangare na annabawan Allah sai sun yarda su ne amma sashi kaza na annabawan Allah ba su yarda shi ba kun gane ko wani shine wa yaquluna numinu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd sai ce wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila irin wayannan mutane suna neman samu ta hanya tsaka tsakani tsakanin wannan wanda wa jama'a zallahu bi ahli sultan shi Allah shi imani da su gaba ɗaya su kuma sun zo sun samu ta hanya tsaka tsaka su sun yarda su wani ba su da su wani ba to sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan ci to irin waɗannan mutane masu cewa sun yarda da sauran manzannin Allah ba da sauran ba sai da sauran annabawa ba da sauran ba yace ulaika irin waɗannan mutane humul kafiruna su ne kafirai suke kuma haƙƙan da gasken gaske idan kana neman kafirai na gaskiya su ne kafirai wa a tattana likafi ne azaban muhina yake mun tanar wa kafirai azaba mai wala wa Allah shi ka mu kun gani to wannan shine sai mala yake cewa wa numinu bil baqina ala wajhil ijmali ko kazalika zamu imani da sashen annabawan sauran annabawan gaba ɗayan su waɗanda ba mu san sunayen su ba Allah bai ambata mana su ba duk za mu imani da su ala ijimali a kan huska dunkulalliya duk wani annabi na Allah mun san shi ba mu san shi ba mun yarda shi kawai shike shine ala wajihil ijimali kun gani ko wala nufarriqu baina ahadin min rusulillahi yace ba mu bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin annabawa Allah kun gani shi wala nufarriqu baina ahadin min rusulillahi ta'ala ba mu bambantawa tsakanin ɗaya daga cikin annabawa Allah madaukakin sarki mu ce wannan ne namu wannan ba namu ba a'a dukkan namu ne duk mun yi imani da su kun gane ko bal nuhibbuhum yace ba haka ba mu aqida mu ta ahlus sunna nuhibbuhum muna son dukkan annabawan Allah wa nu'minu bihim kuma muna yin imani da su ne baki ɗayan su da wani wannan ita ce aqida mu ita ce abinda muka shi ne abinda muka shi kun gane ko ba mu bambanta tsakanin manzannin Allah mu ce mu yarda da su ne ba mu yarda da su ne ba a'a yadda lamar yake mu aqida mu da abin da muka yarda shi shine duk annabawan Allah muna kaunan su muna son su kuma wa nu'minu bihim ajma'in muna imani da su baki ɗaya su ba wanda muke musu ba wanda zaka ce mu ba mu yarda shi ba to wannan shine wala nufarriqu baina ahadin min rasulillahi ta'ala bal nuhibbuhum wa nu'minu bihim ajma'in kun ga shi ko to wannan shine abin da malam faɗi a wannan gaba kuma shine shine gaskiyar al'amari game da aqida ta ahlus sunna wal jama'a aqida annabi sallallahu alaihi wasallam bar manzon Allah wato ce bar ah, sahabban sa akan ta amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum ko min rusulihi ko ha la nufarriqu baina ahadin min rusulihi yawwa وقالوا سمعنا واعطانا غفرانك ربنا واليك Masir wannan ita ce aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma aqidar sahabbansa kullun amana billahi dukkanin su sun imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah kun gane ko dukkanin annabawan annabawan Allah ne muna son su muna kaunar su ba mu mu tsakanin su mun imani da su a jibrila to wannan shine wallahu ta'ala a'lam idan muka dawo sai mu shiga sabon abinda malai ambata cewa wal ba'su ba'da al mauti ko wal qadari khairihi ko eh, na'am khairuhu wa sharruhu gena ko min Allah ta'ala shine matashiyar mu insha Allah wannan me yace malam kai wannan rubutu ya karanta karanta ja wannan rubutu wannan ya dan ya karanta me yace kwado kwado na ruwa kwado na ruwa kwado na cikin ruwa ka ce mala a yi sakwato muke wani kwado eh domin shi me yake so ce me yake tambaya eh, cin shi a ah, bai halatta ba ma ai kamar da ganci haka malamai sun sa kai ka'ida ce duk wani dabba da ka ji annabi ya ce kar a kashe shi to bai halatta ci namun shi ne ka'ida ina fata kun gani yawwa duk wata dabba da ya tabbata cikin hadisi annabi ya ce kar a kashe kaza to cin namun shi bai mi bai halatta ya ya ya tabbata kamar da ya ga hadisi cewa annabi hana kashin kwado gaskiya ko kwado kun gani ko ah. sannan malamai suna cewa ma bincike na gwada cewa kamar wallahu alam kamar shi kwaɗo akwai alamar yana dauke da wani dafi ya akwai poison cikin shi wanda eh, zai iya cuta maka malam sannan wani ya kwaɗe malam ya taba wa ni a cikin kwaɗo na shi malam wallahu musta taba malam ai ni ban gaba ayyuci cikin kwaɗo tun na ban da Allah wani mutane da dabbobin gida na daji kace ba ga abinci ba sai kwado Allah ya sauka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh